you Zainabu. Lafiya ne? Akwai matsala ne. Me faru? Na san dai iya uku ne a gidan daga wani bangare matsalar take. Ko jikin ne ya tashi? Ba jikin ba ne ya tashi amma dai matsalar daga ita ne. Wani abin ta miki? Babu abin da ta yi mini amma dai ta dalilin ta aka yi mu. A'a, a'a Zainab. ba za a yi haka ba bai kamata barin kashi a ciki ba baya maganin yunwa ya kamata ki sanar da ni menene hakikanin al'amarin da wani abu da zan iya yi a shawo kan al'amarin tun a kusa ya kamata ki sanar da ni zuciyata ba ta cikin walwalar da zan iya ma bayani zan so a ce ka tafi daga baya idan ka dawo in ya so sai mu yi magana sai na kina so in tafi da damuwa ba haka nake nufi ba kawai dai ina so ka bani lokaci ne saboda ba zuciyata kaɗai ba har yanayin jikina ba na jin daɗi yanzu ba zan iya ma bayani ba ko ka fi so in ma ƙarya ne shikenan zan baki lokaci amma ba mai tsawo ba Te

ke kin san halinsa ya fita amma kuma ina jin ba ɗaya ba zai ba wataƙila ma ya kusa dawowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu na yi asarar wannan ranar baba ban kai mai ruwan wanka ba ban haɗa mai breakfast ba ban gaishe shi ba yanzu gashi ya fita gaskiya ina cikin damuwa kai ban ji daɗi ba To, Zainab, tun da dai kin kafe, ni barin zo in wuce. Bari in raka ka. Kuma? A'a, to kuma ma tafi fuskar ki haka a ɗan cuskula ake ɗan yawwa. <laughs> Shi ke na mu je in raka ka. Allah Tun Tunaye. abin da aka dama in yayi kuma ai ba daina ba daidai dai a akwai rabu ba komai yanzu bari in je in gyara mai ɗakin shi saboda kan laifin ya min yawa ko kafin lokacin ki jira akwai bukata za mu je da ke ya zama ce yanzu sai mu je mu dawo asibiti kuma baba hmm. waya ba lafiya to ai kamata yana a jira tukuna saboda akwai bukatar ma za a kai ki asibiti da ni kwana biyu haka ko sake guda mai yasa. To ni ni lafiya kalo? Eh. Ras nake. Ai hutawa za ki cikin rana Ai akwai rigakafi ake zaki za a ja miki. Ni ba lafiya ki. Ai ba ba ba Wai, yo za su kashe ni, za su raba ni da mijina. Na shiga uku. Za su raba ni da mijina. Za su kashe ni. Ni ba haka ne. su kashe ni. su kashe ni. Zainab, akwai matsala fa. Lafiya baba. Ba faɗi ya kama bene. kawai muna gaisa ba ina masa magana kawai na asibiti na za a kai ka shi ke ta faɗi fa ba san ma a me take ba je ki taimaka mata da Allah to babu tun da ta faɗi jikin ta ya tashi me zan iya yi idan na ce to ba ki kuma kuma ya za mata ba mu sai roki ba ki mu shi ki gani tana can ne tana da kawai bai ne fa ta faɗi wallahi baba kawai fa ni mu yi ibali shi ke kawai shi ke da za ka tashi shi ke kawai sai ce mm. na su kashe ni Za su raba ni da mijina. Oyo, oyo, oyo. Matar yaya? Lafiya? Me yake faruwa ne? Me yake damunki? Kina ta wayo, kina ta ihu, kina ta ɗaga hankalinki. Na zo kuma kin yi shiru kin ƙi min bayani wai me yake damunki ne? Kina so in kira miki mijin naki? Idan Allah ki kani wurin mijina, ki kani wurin mijina, ki kani wurin mijina. Baba aka ce komai ya daidaita. Zuwa yake kuma ya dawo. Amma idan dai abin gobe zuwa kawai shi ke da fara. Ba gani ba, abin tausayi yarinyar wannan. To ai baba ko na je ni ma ko zan iya dan bada wani gudunmawa.

Baba, ki kani wurin mijina, mijina, mijina. Baba. Mijina don Allah ki kani wurin mijina. Baba. Wayo. Zan kai ki. Sake ni zan je in kira miki. Mu je to, mu je to. Ki kyale ni ah, ah. Baba, mijina, mijina. Mijina! Baba! Inna lillahi ki kyale! Mijina! Mijina! Ga masa. Hello Aliyu. Ai baya ce ta haihu. Yi haƙuri abin da kake ka sai ka dawo gida. A'a, ka zo gidan ana buƙatar agajin gaggawa tunda motarka tana nan ina ganin abin da ya fi kamata ka zo a ɗauke ta da motar ka kawai mu tafi da ita asibitin nan gaba ɗaya lokuta a'a gara a je da ita asibitin ka ya katse kawai wala abu haɓa ƙarfi na na ga matsalar su ke tsamin illa na shiga uku baba baba ke ba babu za ki kira ba miji na za ki kira ba ni zai miji na za ki kira ba baba ba mun dauki na shiga uku akwai matsala ne ba za ka gane ba ka yi haƙuri ka dawo yanzu fa ba da jimawa ba ke ki sake ni zan je in kira miki mijin a'a wayo Allah miji na zai baba baba baba baba baba na da kira ba kar ka ka tsaye da aikin ka yi haƙuri ka dawo akwai matsala ne kira da take kaga in ka zo za yi magana da Allah hanzarta ne ka zo kaga akwai matsala kawai sai ka ƙara so kamar wani tsayin kenan yake zuwa gare ta to likita magana ta gaskiya dai initially ba za a ce irin ga lokacin da ta fara wannan abun ba tunda a baya ba wai irin wannan abin ke ba daga bisani ne abin ya juye ya zama haka amma a tarihin abin ba wani magana wai ta taɓa dukan wani ko tana da sauransu abubuwa ne dai kawai haka irin na sassan batu to wannan karan kuma sai take yin abu dai da gaɓoɓin jiki dan tun zuwan ta gidan nan gaskiya ba ta magana haka ba zuwa eh, eh, mm, eh, ina nufin tun zuwan irin yan matsalolin nata da ta fara din ba ta taɓa yin irin abin da ta yi na wannan lokaci din ba shine manufata to magana ta gaskiya irin waɗannan ana samun kamar farfaɗiya haka ko kuma matsala ta kwakwalwa ko ga wani da shi aka haife shi. ba abin da zai tabbatar da me matsalar illa gwaji. Shin akwai wani asibiti da kuka kai ta aka gwada aka ba da result ɗin don mu gani yake faruwa da ita? Gaskiya gaskiya ba mu je asibiti ba zan iya cewa saboda ba mu ɗauka cewa abin ya yi girma haka ba kuma saboda a nan gidan ɗin ma akwai ma'aikaciyar asibiti wadda da farko mun ɗauka cewar za ta iya ba da kariya ga abin irin za ta kula da ita to kuma sai abin yake ta gama wataran sai sauki sai ƙara ci gaba to kuma abin tashin hankalin sai ya faru jiya fiye da yadda aka taɓa gani don ni na ma fita bana gida gaskiya kun yi kuskure kamata ya ce an kai ta asibiti don a ba da result mu kuma mu gani sai mu ga ya kamata ne a kai ko ba haka ba anyway uh, ina ganin kamata yanzu uh, mu je in ganta ko kuma ta zo mu gani sai in ga wani irin condition take Idan mu san irin action da ya kamata mu gaskiya abin da kamar wuta saboda yanayin zai wahala kai tsaye a cikin yadda take amma yanzu bari in ji na idan na ga yanayin da tun tunda abin da ta wasa kamar mai bugun wasa kuma ya lafa a wuce ba a jin kowa idan hakan ta faru sai mu samu sai mu haure ta sama na su lamashi sai ka abin da ya kamata kafin a fara tunanin zuwa asibiti shi ya sa ne masa bayani dama ya ce za ka zo mun nemi na gida ne din saboda ba ma san aje asibitin kamar irin abin zai zama kamar dai irin ka gaba da daɗi misali mutum mutum ba zai so a ce an ga iyalinsa irin ana ta yawo da su a irin wannan yanayin ba dai kamar taɓin hankali ta kuma idan har misali kuma yanayin da yi ta ɗan dawo hayyacinta kuma dai ba za ta iya hawa saman ba in ya so to sai mu je da kai. Ok, ba damuwa. Yadda ya kamata a yi kenan,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 a daren kowace ranar litinin da na subscribe sannan ka dana alamar kararrawa domin samun shirin da zarar an ɗaura halin su eh, sai dai ki zaba ko ni ko ki, in dai farin ciki ki so ki samu a rayuwa in zaba ko kai ko mahaifiyata halin su halin su wai ya yasa ka in dai za a haɗa sabga da kai sai an ji kunya ba ka ganin wa'annan sauro na wannan lokacin ba su da mutunci kwata-kwata ban yi bacci ba tun jiya da dare. Kana nufin saboda sauro baka iya baccin dare? Kwarai daga sadida za su karɓi nama ma su ci su kyale ni in bacci na da lafiya lausa su musu nama. In dai matsala ce ta ciwon baya ko ciwon gwiwa ko ciwon gaɓoɓi sanyin ƙashi duk wata larura ta jiki ya nemi maganin nan kuma sauro bai isa kusanto inda kake ba. Wannan din? Komai da ruwanka kenan. A'a a'a. To kaga ina zuwa. farawa da iyawa? Ka mulka min na ce ma. Yi amfani da maganin Cool Roll, sinadarin da zai sauƙaƙa muku ciwon gwiwa, ciwon baya da sauran ciwukan gaɓoɓi. kana kuma muku maganin sauro a kori sauro a gida kana a kori sauro a ma'aikata ga masu aikin dare sannan kuma ɗaki ya kamshi kulro daga kamfanin bf su a www.bfsumakano.com ko a lambar waya tara tara ko tara shida bf su namu ba irin nasu bane ka tsaya mana magana nake son mai rikirin baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi assalamu alaikum Amarya. Ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun iri da tuwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin bf suma ku yi amfani da sinadarin feminaji femi kiya da sabulin anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin bf suma da ke lamba bakwai khadija house ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane.